Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله وزد وبارك على رسول الله masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na safiyar yau asabar muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya to shirin shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu daga ciki akwai labaran duniya da kuma shirye-shirye irin su duniyar mu a yau muryoyin masu saurare muleka iran da kuma afirka a yau bugu da ƙari kuma kan jaridu da za ku ji bayan labaran duniya to nan dai su ne da allah abubuwan da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa ƙarshen su jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

inda yanzu za mu fara da labaran duniya wanda tahir amin zai karanto ga labaran duniya da farko ga kanunsu shugaban kungiyar hezbollah said hassan nasrallah ya ce amurkawa sun fara gane hatsarin shugaba trump a cikin abubuwan da suka faru a baya-bayan nan a amurkan jam'iyyar democrat tana shirin tsige shugaba trump a cikin 'yan kwanakin da suka rage masa sojojin sama a najeriya suna ci gaba da fatattakan boko haram a yankin jihar borno yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon said hassan nasrallah ya bayyana cewa abubuwan da suka faru a birnin washington na kasar amurka ranar laraban da ta gabata sun bayyana hakikanin yadda demokradiyya amurka take kamfanin dillacin labaran nasim na kasar iran ya nakalto sai Nasrallah yana faɗar haka a jiya juma'a da yamma a lokacin da yake jawabi a tashar talabijin ta kungiyar da ke birnin beirut said nasarullah ya kara da cewa duk kokarin da kawayen amurka a yankin yammacin asiya suka yi na nuna cewa mamayar majalisar dattawan ƙasar amurka wanda magoya bayan shugaba trump suka yi ba komai ba ne sai dai mafi yawan kasashen duniya sun fahimci cewa akwai matsaloli da dama a cikin siyasar amurka kuma abin da aka gani a ranar laraba kaɗan ne daga ciki 'yan majalisar dokokin amurka daga jam'iyyar democrat suna ci gaba da kokari da suka fara tun ranar laraba na tsige shugaban kasar donald trump kwanaki biyu bayan ya sake igrarin cewa an tafka magudi a zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan nuwamban da ya gabata manya-manyan jagororin jam'iyyar democrat din da suka hada da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi da shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin kasar chuck skoma sun yi kira da a fara gudanar da shirye-shiryen tsige shugaba trump din matukar mataimakin shugaban kasa mike pence da sauran ministocin gwamnatin trump ba su dau matakin da ya dace na tube shi ba cikin wata sanarwar da suka fitar a ranar alhamis da ta gabata sun ce ayyukan cin amanar kasa wanda shugaba trump ya yi su ne suka wajabta a gaggauta tsige shi daga mukaminsa na shugaban kasa duk da cewa saura kwanakin kaɗan ya sauka sai dai masana da dama suna ganin mataimakin shugaban ƙasar ta amurka mike pence da mafi yawan ministocin jam'iyyar democrat ba za su amince da tuɓe shugaban ba zai ƙara zubar da mutuncin jam'iyyar. jagoran junjin hali musulunci atla said alil khamnai a nan kasar iran ya bayyana cewa rikicin siyasar baya bayan na kasar amurka ya kwayewa kasashen duniya hakikanin fuskan amurka a fagen demokradiyya da kuma kare hakkin biladama jagoran ya bayyana haka ne a wani jawabin da ya yi a jiya juma'a wanda kuma aka watsa ta kafafen yada labarai da kuma kafafen sadarwa dangane da zagayowar ranar da mutanen kum a nan kasar iran suka fara ta da kayar baya a shekarar 1978 don kalubalantar zaluncin sarki sha na lokacin jagoran ya ce abin bakin ciki shine cewa har yanzu wasu kasashe suna bin amurka a ido a rufe a kasashen yammacin asiya jagoran ya ce amurka tana ganin za ta iya tabbatar da maslaharta ta hanyar haifar da rikici da rashin zaman lafiya a yankin kudancin asiya don haka ya ce jamhuriyar musulunci ta iran tana da hakkin ƙarfafa kanta don ta sami damar kare kanta daga wannan barazana ta amurka dangane da batun dawowar amurka cikin yarjejeniyar nukiliyar ƙasar iran kuma jagoran juyin hali musulunci ya bayyana cewa iran dai ba ta damu da dawowar amurka cikin yarjejeniyar ba abinda kawai take kokarin gani shine an ɗauke mata takunkuman zaluncin da aka ɗora mata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran rundunar sojojin sama na najeriya naf a takaice bangaren dakarun operation lafiya dole ta lalata akalla motocin bindiga biyu na 'yan ta'adda boko haram tare da kakkaɓe wasu da dama daga cikin mayakansu a hanyar wandeo chul a yankin kudancin jihar borno jaridar leadership ta hausa ta najeriya ita ta bada ita ce ta bayyana wannan labarin a jiya ta kuma kara da cewa jami'in yada labarai na hedkwatan tsaro manjo janar john enenche shine ya bayyana haka a cikin wata sanarwar da ya sayyawa hannu a cikin makon da ya gabata ya kuma kara da cewa an cimma wannan nasarar ce a ranar biyar ga watan janairun shekara ta 2021 da muke ciki yayin da dakarun suka hada hannu da jiragen yaƙi masu saukar angulu na rundunar jiragen sama na najeriya don ba su tallafi ta sama a yayin da suke ƙoƙarin fatattakan 'yan ta'adda wanda suka yi yunkurin keta wurare guda biyu dangane da kwallon kafa kuma kungiyar wasan kwallon kafa ta police a nan iran a shirye take ta shiga wasan karshe na ɗaukar kofin afc a yau asabar a kara wanda za ta yi da ulsan huyenda'i. a filin wasa na aljunub da ke kasar qatar tashar talabijin ta firisti tv nan tehran ta bayyana cewa kungiyar ta yi kokari a wasanninta da suka gabata inda sau guda ne kacal aka lallasa ta tun lokacin da aka fara wasannin wanda ya bata damar zuwa matsayi na ɗaya a group na c karo na biyu kenan kungiyar take kaiwa wasan ƙarshe ba tare da ɗaukar kofi ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madala masu saurare bayan kun saurari labarun duniya da yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau shirin radio hausa voh daga nan tehran da ke tattaunawa da masana ko sharhi kan wani batu da ya hankali a wannan duniyar. to ko shakka babu batun kusan da magoya bayan shugaba donald trump na amurka suka yi a majalisar dokokin kasar shine dai ya dau hankalin duniya a baya-bayan nan a cikin shirin za mu ji irin martanin da duniya ta mar game da wannan batun da ake ganin cewa ya kunyata amurka a idan duniya wace ake dangantawa da misali na ingantacciyar demokradiyya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka to marilla tun dai bayan da magoya bayan shugaba donald trump na amurka mai barin gado suka yi kusai a cikin majalisar dokokin kasar a daidai lokacin da ake shirin ayyana dan takarar jam'iyyar democrat joe biden a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar na watan nuwamban da ya gabata duniya ke ci gaba da mai da martani a game da wannan batun jagoran majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi kira ga ƙasar amurka da ta miƙa mulki ba tare da wata matsala ba kalaman nasu na zuwa ne bayan da masu boran suka kusa kai cikin ginin majalisar dokokin amurka a ranar laraba da ta gabata inda suka yi gama da 'yan sanda har mutane hudu suka rasa rayukansu matakan da suka bayyana cewa abin damuwa ne da tayar da hankali mai magana da yawun babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa sakatar majalisar ɗinkin duniya ya bayyana takaici kan tashin hankalin da ya faru a ginin majalisar dokokin da ke birnin washington cewa da capitol hall a yayin wani taron manema labarai stephen dujaric ya bayyana cewa a halin da ake ciki ya kamata jagoran siyasar amurka su faɗakar da magoya bayansu game da mahimmancin kaucewa tashin hankali da mutunta hadoka. shi ma shugaban hukumar kungiyar tarayyar turai charles michel ya wallafa a shafin na twitter cewa abin da ya faru a washington abin tayar da hankali ne firaministan canada justin trudeau ya bayyana cewa al'ummar canada sun kaɗu matuka da tashin hankalin da ya faru a washington tare da fatan al'amura za su dawo kamar yadda suke a baya a sanarwar da ta bayar ma'aikatar harkokin wajen kasar venezuela ta bayyana cewa abin takaicin da ya faru ya nuna yadda ake cin zarafin jama'a a amurka kuma tsarin siyasa siyasar kasar da ma al'ummar amurkawa suna cikin tashin hankali don haka gwamnatin venezuela tana fatan za a kawo ƙarshen tashin hankalin ba tare da bata lokaci ba kana amurkawa za su buɗe wani sabon babi na zaman lafiya da daidaito a cikin al'umma shi ma shugaba alberto fernandez na argentina ya wallafa a shafin sada zumunta cewa tashin hankalin da ya faru a washington abin tare da hankali ne yayin da firaministan portugal antonio costa shi ma ya wallafa a shafinsa na twitter cewa lamarin da ya faru a washington lamari ne mai tayar da hankali a nata bangaren shugabar hukumar gudanar kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen ta ce mika mulki cikin ruwan sanyi shine abu mafi mahimmanci shi kuwa firaministan burtaniya boris johnson ya wallafa a shafinsa na twitter cewa yana da mahimmanci gwamnatin amurka ta mika mulki cikin kwanciyar hankali da lumana shugaban gwamnatin austria sebastian kurz ya bayyana a shafinsa na sada zumunta cewa ya kaɗo matuka da yanayin da ake ciki a washington kuma ya kamata a miƙe mulki cikin kwanciyar hankali da tsari shugaban amurka dai mai jiran gado joe biden shi ma ya yi allah wadai da abin da ya kira tayar da hankali a majalisar dokokin kasar ranar laraba bayan da wasu magoya bayan shugaba donald trump mai barin gado na jam'iyyar republican suka kusa kai a cikin ginin tare da tilasta dakatar da kidar ƙuri'un wakilan masu zaɓe da 'yan majalisun suke yi Trump da ya ki yarda da shan kayi a zaben shugabancin kasar na shekarar 2020 da Biden ya lashe inda har yanzu yake zargin an tafka maguɗi zargin da kotunan Amurka a matakai daban-daban suka yi watsi da shi saboda rashin gamsassun shaidu da za su tabbatar da ikirarin nasa a wani hoton bidiyo da aka watsa ta shafin Twitter yayin da lamarin ke faruwa Trump ya buƙaci magoya bayansa da su koma gida bayan boran bayan kammala zaman majalisar dai an tabbatarwa joe biden da nasarar lashe babban zaben kasar da ya samu kuri'un wakilai masu zaɓe 306 yayin da donald trump ya samu ƙuri'u 232 da wannan sakamako ne kuma aka tabbatarwa joe biden nasarar lashe babban zaben na amurka shugaban kasar amurka mai barin gadon dai donald trump a ranar alhamis dai yi allah wadai da rikicin da ya barke a zauren majalisar dokokin kasar ta capitol hall kwana guda gabanin faruwar lamarin yayin da ya sha alwashin mika ragamar shugabancin kasar ga sabuwar gwamnatin cikin lumana trump ya faɗa cikin wani sakon murya da ya wallafa a shafinsa na twitter cewa kamar kowane ba amurke yana nuna ɓacin rai game da tashin hankalin da karya doka da tada tarzoma kuma waɗanda suka karya doka za su girbi abinda suka shuka shugaban ƙasar ya kuma amince da takarar shaida da majalisar dokokin ƙasar ta yi na nuna gamsuwa don sarar shugaban ƙasar da aka zaɓa joe biden a zaben shiga fadar white house na 2020 Trump ya ce a yanzu majalisa ta amince da sakamakon zaben za a kuma ransar da sabuwar gwamnati a ranar 20 ga watan Janairu. Yanzu babban abin da zan mayar da hankali shine tabbatar da mika mulki cikin kwanciyar hankali bisa tsari mafi dacewa wajen mika mulki ya da cewa wani lokaci ne na nuna buƙatar magance damuwa da warware dukkan takaddama daga bisani dai kuma shugaba donald trump mai barin gado na amurkar ya ce ba zai halarci bikin rantsar da zababben shugaban kasar na amurka ba cewa da joe biden a ranar 20 ga watan janairu idan fa'alla ya kai to baya ga kasashen duniya dai su ma masana dai na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan wannan abin da ya faru a amurka wanda tuni bangarori daban-daban suke danganta shi da abin kunya duba da yadda ake kiran amurkar da cewa ƙasa mai tsari na demokradiyya abin misali kan wannan batu ne na ji ta bakin dr el harun muhammad wani masana harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar najeriya ga kuma abin da yake cewa akwai abubuwa guda uku da za mu nazari a kan sabon ci gaba da aka samu na siyasa Amerika. Na farko ya kara fito da cewa shugabannin Amerika da Turai gaba ɗaya da waɗanda suke tutayar cewa tsarin Turawa shine ya fi dacewa da duniya haɗamansu da san zuciyarsu fitowa fili musamman ɗin yadda Trump idan ya rufe yana so ya dawama kan mulki. Na biyu wannan yana nuna cewa wannan ita demokradiyyar cike take da rubu da badakala tun da ayi zaɓe aka yi an bai ayyanar da wanda ya ci amma shi ya ja tunga ya ce bai yadda ba har da turbar jama'a a je a yi zanga-zanga a yi kawai kai ka ce a Legas ake wani abu ko kuma a ibada To wannan al'amari yana ba da tsoro. Abu na uku ne wannan kalubale ne ga tsarin turawa wato western civilization musamman abin da ya shafi siyasa ko dimokuraɗiyya da ake kama ganin cewa ce ƙasa dole ta zo ta yi to wannan ya nuna cewa duk inda aka je aka dawo sai an dawo ma gaskiya tsarin da jama'a suke so da kuma tsarin da ya dace da ɗan adam da kuma mahaliccinsa duk wani abu da za a zo da shi ganin tsari ne da ba abin da zai iya taɓa shi cewa ba tsarin da ya kai na dimokuraɗiyya kaga an zo an nuna ba haka ba ne tunda ai capitol hill nan ne majalisar ƙasa take musamman majalisar dattawa to aka ce yau gashi an kai mamaya wurin ana zanga-zanga an nusa an hau katanga an shiga ofisoshi ana iya face da zage-zage to ai kaga za ta iya cewa dimokuraɗiyya ita ma wani abu ne daban ba yadda ake kokarin a nuna mu duniya ba Tuma sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga anan zan daga sa'aya a shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Alharun Muhammad da ya ba mu lokacin sai amsa mana da waɗannan tambayoyin. anan kuma a madadin kowa da kowa a rediyo Hausa VOH ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. kammala shirin duniyar mu a yau kenan yanzu kuma sai shirin na naku na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka sannan ku kuma da sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka saba a kowane ƙarshen mako mukan baku dama ta isar da sakonnin ku na gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum VOH sunana Isa Jikan mai saje daga tashan mai turare a karamar hukumar Toro. Daya daga cikin yan ungiyar dalhairi muka zore shin jihar Bauchi. Bari na yi amfani da wannan damar in isar da gaishe gaishe na zuwa ga Iliyasu Yakubu Diga ga Gadawo, Kadora Diga Gadan Hulanin Warji, Sakatare Inuwa Gote Gumawo, Alhaji Kabiru Highlanders da Isu Madatai da Magaram, Isu Haruna Kariyan Nijar, Wari Malam Bare Bare zuwa ƙasar Nijar. Malakawu Shatima wa Shakal da daukashin masu sauraro. Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana na ku ne da kullum Muji Muhammad wanda aka san da suna Muji Soja mai adai da sahu a nan Zandar. Ina so in yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa da abokan arziki kamar su Musa Harran Asuba kashe mai sabko da makaram Tahir M Tahir Jambulo Kaforal Habibu Tulaberi Mr. Kadangare na Agwa Zandar. Akwai Muhammad Zakir Love Agadas. Akwai Alhaji Bashir Danda da mai shago bakin likita dutse akwai Abdu Bete direba bakin likita zuci akwai na nasiru mai kanti a dispensar akwai sani gulli mai wanki a dispensar ina da letter of sans bakin likita zuci akwai annafi mai tebur bakin likita zuci akwai jihar malam ila bakin likita zuci akwai gurgu jaho mai tebur bakin likita zuci akwai sani mai nama bakin likita zuci akwai sani letina mai gidan wanka bakin likita zuci na gode mai magana na ku ne da kullum muji muhammadu wanda aka san da suna muji soja a nan zandar mai adai da sahu a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio hausa a radio iran mai magana shine aliyu na sarakumin ganaba gaisuwa mai yawa da shakka malam yakubu a kaduna gaisuwa mai yawa da saka salo ahmad lazare niyamai malam musa a niyamai malam imamu a niyamai Qadir da akawar asha abdulrahman da akawar asha a madadin malam Rawan wanda annan ga a niyamai a madadin shakka malam Rawan da aik elori a madadin malam madu shakka malam manuru a nan gama dawa a madadin shakka malam sinisi a niyamai a madadin shakka malam gardi a niyamai a madadin malam hadi a niyamai a madadin malam hassan a niyamai a madadin yan uwa masu daraja gaba kiɗe na wannan majamu'a na biyu a hausa ina muku fata alkhairi kamar da kai makana. tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh inda a yau shirin ke karɓar sakonnin ku na gaishe-gaishe kafin mu ci gaba ga sako a rubuce da ya zo mana daga aliko auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi jihar plateau wanda yake cewa radio hausa boh ku miƙa min gaisuwa ta zuwa ga ibrahim musa wada da gt love jikanduna da kuma bashir tela lafiyan bare-bare sai kuma adamu mai nasara wamba 001 gindin akwati to muna godiya kwarai da gaske ali ku Auta kafinta Yalwan gindin akwati barikin ladi daga jihar Plateau a tarayyar Najeriya. To malami na gaba sai ka sha muje. Assalamu alaikum muryar jamfuriyar musulunci ta Iran mai magana isi ne maɗaɗe da magaram jamfuriyar Nijar na kira ku daga birni mai jamfuriyar Nijar ina so ku bani dama in yi gaishe gaishe uwa da abokan arziki kamar suna kwame faci bakin ofital da magaram ina gaida miji soja mai adaidaita sauni da magaram babaye gambo ina da musa dana asu shugaba kashe sauko da magaram akwai mamman bin yakubu a washe akwai alarama da tsawa na shanya mai dabino wanda yake gari madafai ina gaida shugaban ila mai kanti da shayi garkin daura akwai hamidu kalalla kuwa akwai man nasir mai tarbin barkono ina gaida ina gaida umar taku kadamare akwai su nushi madakai ina gaida shi akwai su musa na talin mahangi akwai kadon diga ga dan fulani warji isa kan mai saje ina gaida aliyu ya jafar ina gaida ilyas yakubu gawa ita ga jihar bauchi ina gaida Ilyas Umar Baban ya sabon gida akwai bako mara Kaduna Bukar Jifa akwai ababin dumbarin Jifa ina gaida ilis Crazy ra'ayin zuci wanda yake garin Agadas daga karshe ina gaida yan garin Madagascar baki ɗaya na gode biyu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya da magaram Zanda da fatan alkhairi zuwa a gare ku zan kai sakon gaishe-gaishe zuwa 'yan uwa da abokan arziki Musa hadarin Asuba da magaram sabu usabiyo lalam da sani sangwar zandar sani alhaji zandar ina gaida shayabu a garin kadamari sani lega a garin kadamari nura garin kadamari babaye lefe da magaram zandar basho mai shafshaf da magaram zandar mamman sani umaru fatan alkhairi zuwa a gare shi da magaram zandar tv gaskiya salamu alaikum mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo da magaram zandar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mulai musulunci ta sunana suna na shugaba Iliya mai kanti da shi garkin daura tare Najeriya ina muku fata alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya ina so ku bani dama domin in mika gaishe kashe uwa da mana arziki da farko dai kadori jiga ga dan fulani ina ga da Ilyas Isar ina ga da Zane da Alfe Tifuwa Mudek akwai Isu Madatte da Magaran akwai Alhaji dan gaban mai atamfa wanda yake gumal akwai mutare mai kanti da wanda yake babura akwai akwai shugaban zaɓe sanka na jihar da magaran alhaji zabiyar mai matala da magaran akwai alhaji aminu mustapha kayan kwalliya da magaran akwai tsatsafa hana shanya alarama mai dabino wanda yake cikin kasuwar dole da magaran ba zan manta da shugaba audu rashid mai shayi da magar eh, daura akwai shitu mai kayan gwangwan daura da duk cikin wanda yake cikin gidan wannan da wanda bai samu nasa sunansa ba ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria da fatan za ku ta lafiya muna tare da ku Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga ga dan wani shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shi jihar Bauchi. To a yau zan yi amfani da wannan dama mi ga sagon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Ibrahim Iromo da yawoi akwai Iliyasu Yakubu Digawa Itas Gadau, akwai Baffa Haruna Bajoga, Isa Jikan Mai Saje, akwai Abdullahi na Nabi Dadin Faira, akwai Ibrahim Salisu Dan Kaduna, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Uzairu Mai ahad shehu adamu Jau ado salati goma ga annabi Jau akwai kinunu sani nusari maina bayero borno akwai ahmad suleiman bajoga akwai ahmadu abasha mashina akwai wari malam bare bare zuwa nijar bula makulla kandula bukar nijar akwai shefu kashalla Kapso ana zikirin dula kafi mata kulliya girgin masoya na gode jamhuriyar musuluncin tehran sunana Kadura Digaga dan fulani wuri to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun shi sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja burki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa VOH ne Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. da da shirin murai masu saurare nan kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin na Muleka Iran. Amerika iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko zuwa neman ilimi ko kuma neman lafiya. da fatan masu su su kanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin idan masu wari suna biye da mu kamar yadda muka ambata a sama shirin namu zai rika taɓa muku bayanai game da muhimman asibitoci ko kuma game da manya-manyan asibitoci da ke nan ƙasar iran da kuma irin yanayin kayan aiki da suke da shi ga masu sha'awar zuwa domin duba lafiyarsu inda a yau za mu taɓa muku matattara asibitin imamu kuma da ke nan birnin tehran duk wanda ya ji wannan suna na asibitin musamman ma da ke nan kasar iran abin da ke fara zuwa kwalwarsa shine wuri ne da ya zama mafaka ga duk wata damuwa ta rashin lafiya wanda ba za ka samu irinsa ba a ko'ina a faɗin ƙasar wannan matattara tana tsakiyar birnin tehran ne kuma duk shekara ana yaye ƙwararrun likitoci da ma'aikatan jinya fiye da ɗari da suke samun horo a wannan wajen da ake tura su zuwa yankuna daban-daban na faɗin ƙasar kuma masu ɗauke da cutuka masu wuyar sha'ani suna koma zuwa ga likitocin wannan asibiti domin samun waraka wannan matattara tana ɗauke da manya-manyan cibiyoyi guda hudu akwai asibitoci guda hudu kenan da suka tattaru suka samar da wannan matattara asibitin farko da ke ciki shine asibitin imamu Khomeini wanda wanda ke da gadaje sama da ɗari shida. shi kuwa asibiti na biyu wato asibitin waliya asir da ke da gadaje ɗari uku da hamsin da kuma wani bangaren cutar kansa inda yake dauke da gadaje 200 wanda ake kwantar da masu lafiya a wurin domin duba lafiyarsu kuma an sanya na'urorin daukar hoto da ke kula da abin da ke zuwa yana dawowa a wannan matattara shi ginin asibitin imamu Khomeini da yake shine ginin farko kuma na asali tun lokacin da aka kafa asibitin yana kunshe da wuraren bincike kamar haka wajen binciken masu matsalar kwakwalwa da damuwa bangaren da ke kula da masu cutar aids wato cutar kanjamau mai karya garkuwar jiki bangaren binciken masu cutar kansa bangaren masu kula da matsalar lakka da kuma bangaren shayar da nonon uwa sai kuma bangaren bincike kan samar da mafita ga waɗanda ba sa iya haihuwa kai dai sauran bangoyi daban-daban da suke kula da nau'o'i daban-daban na irin rashin lafiya da suka yadu a cikin al'umma daga cikin shirye-shiryen da wannan matara take da shi da take fatan ganin ya tabbata a nan da shekaru biyar masu zuwa shine fada da matattarar na gina sabon asibiti da samar da kayayyakin aiki na zamani da ake bukata na farko gina wani asibiti da zai ci gadaje 450 sai kuma wani bangare da zai rika cin gadaje 750 wanda zai mai gurbin asibitin wali asir kenan sai dai duk da karancin da ake fuskanta duk da karancin da ake fuskanta sakamakon gine-gine da ake yi dukkan shugabanni da ma'aikatan asibitin da suke nuna damuwa da nuna kulawarsu suna ci gwagwana da ayyukansu cikin gaskiya da riƙon amana domin gamsar da marasa lafiya da suke zuwa wannan asibiti domin a duba lafiyarsu to wannan shine a dunkule game da abin da ya shafi matattarar asibitin imam Khomeini da ke nan birnin tehran amma yanzu za mu bi ɗaya bayan ɗaya wajen ganin mun kawo muku bayani kan kowanne ɓangare daga cikin bangaren muka ambata na asibitocin da suka haɗu suka samar da wannan matattara mai girma ta asibitin imam Khomeini. to da farko bari mu fara da asali wato shine asibitin na imam Khomeini. bayan da aka makarantar ilimin likitanci kuma ta samu yanci na cin gashin kanta daga gungun makarantar darul funun a shekara ta 1297 wanda daga lokacin da ya zamanto asibitocin tehran ba sa iya ba da horaswa da karantarwa ga sabbin ɗalibai masu son zama likitoci kuma ya kasa wajen ba da amsa ga marasa lafiya da ke halartar wajen kuma makarantar koyar da ilimin likitanci ba ta iya taka irin rawar da ya kamata taka da za ta yi tasiri wajen biyan bukatun marasa lafiya wannan ya sa mahukuntan wancan lokacin a ranar 23 ga watan bahama na shekara ta 1906 ta yanke shawarar gina asibiti mai cin gado 500 wato shi ne asibitin fahalabi wanda bayan cin nasarar junjuyi halin musulunci a iran aka mayar da shi ya koma asibitin imam Khomeini kuma sun yi hakan ne domin samar da wuri da ya dace domin koyar da ɗaliban ilimin likitanci yayin da ɓangare masu kula da lafiya kuma za su samu damar biyan buƙatar marasa lafiya da suke ƙara yawa saboda yawan ƙaruwar jama'a a cikin ƙasar bayan da aka sayi ƙasar da za a yi wannan gini a shekara ta 2008 makasar lafiya da ta kuɗi suka fara gina wannan asibitin wanda farko an sanya masa suna da asibiti mai gado 500 amma daga baya saboda wasu ya na daban har zuwa shekara ta biyar, aka ɗauki wani mataki da ya hana gina wannan asibitin amma bayan fara yakin duniya na biyu wasu dakarun haɗin gwiwa suka shigo iran suka dakatar da gina wannan asibitin kuma suka mamaye asibitin kuma sun ci gaba da mamaye asibitin ne har zuwa ƙarshen yakin duniya na biyu to sai dai bayan ficewarsu daga kasar gwamnati ta yi azama wajen ganin an gina wannan asibitin da kuma samar da muhimman kayayyakin aiki da ake bukata sai dai game da lokaci ko tarihin bude wannan asibitin akwai sabani sosai daga ƙarshen shekara ta 1325 zuwa shekara ta 1327 sannan a hankali aka ɗauko wasu daga cikin ɓangarorin asibitocin da ke cikin tehran a kawo su wannan waje ko kuma aka sake asasa wani sabon ɓangare a wannan wajen daga lokacin fara gina wannan asibitin ginin tsakiya shine asibitin imamu Khomeini ginin yamma kuma ɓangaren abubuwan da suka shafi kula da cututtuka da suke samu asali daga ƙazanta, ginin da ke gabashi kuma shine ɓangaren da ke kula da masu cutar kansa wannan asibiti yana da hawa biyar waɗanda kowane ɓangare akwai abubuwa da aka tanada na kayayyakin aiki da kuma ɓangarori daban-daban na kula da marasa lafiya daban-daban da suke zuwa daga ko'ina a faɗin ƙasar iran zuwa wannan asibiti babba da ke nan birnin tehran da fata masu ware sun amfana kuma sun gamsu da irin wannan bayanai da aka ji to da yake lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki ya zama wajibin daga aya a nan a tarbe mu a shirin mu na gaba domin jin mu dauke sauran bayanai da za mu kawo muku game da sauran bangoren asibitin da ke cikin wannan matattara ta asibitin imamu kumaini to masu saurare muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo domin ci gaba da sauran shirye-shiryen da muke gabatar muku wato www.hostv1.ng a huta lafiya. kuma da masu saurare bayan shirin mu leka iran yanzu kuma sai shirin mu na karshe a safiyar ta yau wato shirin nan na afirka a yau ayi saurare lafiya Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun yadda rikicin kungiyar Boko Haram yake ci gaba da ritsawa da tsofaffi tare da lashe rayukansu da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta fitar da rahoton cewa tsofaffi suna shan wahala musamman daga rikice-rikicen da ya shafe tsawon shekaru ana yi a shiyar arewa maso gabashin najeriya inda yawancinsu ke fama da matsalar yunwa ana kashe su a cikin gidajensu ko kuma ana barin su suna shan wahala da ke kai ga mutuwarsu musamman sakamakon tsare su ba bisa doka ba da kuma cikin yanayi maras kyau a rahoton da kungiyar ta amnesty international ta wallafa mai dauke da shafuka 67 yana dauke da taken cewa zuciyata tana kuna tare da radadi ganin irin halin da tsoffi suke ciki sakamakon rikicin tashe-tashen hankula da suke faruwa a shi shiyar arewa maso gabashin najeriya musamman ganin yadda 'yan ta'addan kungiyar boko haram da rundunar sojin najeriya suke gudanar da mummunar mu'amala ga tsofaffi da mata gami da maza ba tare da hukuma ta ɗauki matakin gudanar da bincike musamman kan rundunar sojin ƙasar ba domin tuhumar jami'an tsaronta kan yadda suke musguna wa mutane a yankin da ke fama da rikice-rikice da tashin hankali a shiyar arewacin ƙasar har ila yau rahoton na amnesty international ya taɓo batun yadda jami'an tsaron najeriya suke tsare tsofaffi domin gudanar da tambayoyi kansu dangane da batun boko haram da kuma yadda tsofaffi suke fuskantar matsalolin kauracewa muhallinsu saboda tashe-tashen hankula jona marina memba a kwamitin kula da 'yanci da tsaro ta duniya kuma babbar jami'a mai bada shawara kan batun rikici a kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international tana cewa a duk lokacin da mayakan kungiyar boko haram suka farma gari ko ƙauye tsofaffi maza da mata suna cikin waɗanda suke ƙoƙarin tserewa domin tsira da rayukansu wanda hakan ke wurga su cikin mawuyacin hali da firgita da kuma fuskantar matsaloli a rayuwarsu sakamakon hare-haren kungiyar ta boko haram lamarin da ke kai ga matsayin laifukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam a halin da tsofaffi da ba za su iya gudu ba saboda raunin jiki ko rashin lafiya a lokacin da mayakan kungiyar boko haram suka kawo hari suke fuskantar musgunawa da azabtarwa tare da tilasta musu kallon yadda ake aiwatar da kashe-kashen gilla kan 'ya'yansu matasa da aka kama baya ga sace musu dukiyoyi tare da barnata su musamman kone-konen wuraren ajiyan abinci da hakan ke haifar da mummunan yanayin karancin abinci a gefe guda kuma rundunar sojin najeriya tana kashe tsofaffi a lokacin da take kaddamar da hare-hare kan gari ko ƙauye da nufin murkushe mayakan ƙungiyar boko haram da suka mame garin ko ƙauyen kamar yadda a wasu lokuta ake kama tsofaffi da nufin gudanar da tambayoyi kansu lamarin da ke wurga da dama daga cikinsu cikin mawuyacin hali musamman yadda wasu ke mutuwa a sansanin sojin kasar don haka waɗannan munanan halaye suna daga cikin laifukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam mafi yawan ƙauyuka ko garuruwan da suke ƙarƙashin ikon ƙungiyar boko haram bayan mamaye su tsofaffi da marasa galihu waɗanda ba za su iya gudu ba sakamakon wasu matsaloli na nakasa ko na rayuwa musamman manoma daga cikin su suna ci gaba da zama ƙarƙashin ikon ƙungiyar boko haram lamarin da ke kai su ga fuskantar dangogin musgunawa a fuskar rayuwarsu da sunan aiwatar da shari'ar musulunci a ƙauyen ko garin a irin mahangar ƙungiyar boko haram kamar yadda garuruwa da ƙauyukan da suke karkashin mamayar ƙungiyar boko haram tsofaffi suke fuskantar matsaloli irin kwace musu dukiyoyi da hana su gudanar da haƙƙinsu na walwalar rayuwa musamman tafiya gonakinsu domin gudanar da ayyuka lamarin da ke katange su daga wadata iyalansu da abubuwan bukatun rayuwa da bullar karancin abinci kamar yadda a mafi yawan lokaci mayakan ƙungiyar boko haram suke kama 'ya'yayensu da jikokinsu suna kashewa kai a wasu lokaci ma tsofaffin ba su tsira daga fuskantar kisar gilla ba a hirar da aka yi da wata tsohuwa 'yar shekaru 80 a duniya a wani ƙauye da ke karamar hukumar micika a jihar adamawa da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya bayan mayakan ƙungiyar boko haram sun mame ƙauyen mayakan ƙungiyar sun tambaye ta dalilin da ya sanya ita ba ta gudu ba alhali sauran mazauna ƙauyen sun tsere daga muhallinsu sakamakon harin da aka kaddamar kan ƙauyen sai take amsa musu da cewa wannan gida da take zaune a ciki mallakin ta ne kuma tabbas ba ta tsoron mutuwa sai wasu daga cikin mayakan kungiyar boko haram suka ce mata maimakon aiwatar da kisan gilla kanta za su ɗauki matakin wurga rayuwarta cikin mawuyacin hali inda suka ɗauki wuka suka cakka a kafarta suka mata rauni mai tsanani suka barta cikin wannan mummunan halin na jinya duk da babu asibiti ko wurin sayar da magani da za ta tafi domin kula da lafiyarta saboda jama'ar ƙauyen sun gudu domin tsira kula da rayuwarsu na kungiyar kare hakkin dan adam na amnesty international ya bayyana cewa a ranar 28 ga watan nuwamban shekara ta 2020 ta gabata wasu gungun 'yan ta'addan kungiyar boko haram sun kaddamar da wani mummunan harin ta'addanci a ƙauyen koshobe da ke karamar hukumar mafa a jihar borno da ke shira arewa maso gabashin kasar inda suka kashe mutane akalla 110 ta hanyar aiwatar da mafi munin kisa kan mutane fiye da 40 ta hanyar gudanar da yankan rago gare su tare da raba kansu da gangan jikinsu kuma farmakin ya ritsa da mutanen garin inda da dama suka ɓace wani tsoho ɗan shekaru 65 a duniya yana daga cikin mutanen da kungiyar boko haram suka kama kuma ya kasance yana gudanar da kwangilar aiki a wata gona na tsawon mako guda yana bayyana wa mayakan kungiyar boko haram cewa dalilin sa na zuwa wannan gona domin gudanar da bari ma na tsawon mako guda shine dan abincin da yake gidansa ba zai iya ciyar da iyali iyalansa ba don haka ala tilas ya kulla wannan yarjejeniya ta gudanar da aiki a gonar domin wadata iyalansa da abincin da za su ci kan haka mayakan kungiyar boko haram suka masa ahuwa daga fuskantar kisan gilla tare da sakinsa amma suka aiwatar da kisan gilla kan 'ya'yansa biyu wannan tsoho da ke cikin mummunan halin bakin ciki ya kara da cewa 'ya'yansa biyu da aka kashe su ne suke taimaka masa wajen gudanar da harkokin gidansa domin samun damar rayuwa cikin rufin asiri kuma kafin wannan lokaci mayakan kungiyar boko haram sun taɓa kashe masa yaro matashi shekaru biyar da suka gabata a wani harin wuce gona da iri da mayakan kungiyar boko haram suka kaddamar kangarin lamarin da ya tilasta wa jama'a tserewa daga muhallinsu Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International tana bayyana cewa hakika matakin wawushe kayan abinci da dabbobi da mayakan ƙungiyar Boko Haram suke yi a duk lokacin da suka kawo harin wuce gona da iri kan gari da kuma matakin da jami'an tsaron Najeriya suke ɗauka na killace gari tare da hana isar da kayayyakin jin kai ga al'ummar da suke cikin halin kakani kayi suna daga cikin dalilan da suke wurga jama'a cikin matsalar karancin abinci musamman tsofaffi daga cikinsu kamar yadda ƙungiyar ta Amnesty International take cewa kungiyar ta samu rahoto da ke nuni da cewa mutane da dama suna mutuwa sakamakon matsalar rashin abinci a yankunan da suke fama da matsalar tashe-tashen hankula a shiyar arewa maso gabashin najeriya kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a watan satumban shekara ta 2020 da ta gabata ya yi nuni kan yadda shiyar arewa maso gabashin najeriya ke fuskantar hatsarin bullar yunwa tare da tsoron bullar karancin abinci da masifar yunwa Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International tana cewa a lokacin da sojojin gwamnatin Najeriya suke kai hari domin kwatar gari daga hannun mayakan ƙungiyar Boko Haram suna kaddamar da hari ne kan mai uwa da wabi inda a mafi yawan lokaci harin ke ritsawa da fararen hula musamman tsofaffi daga cikinsu lamarin da ke matsayin laifukan yaƙi har ila yau ƙungiyar ta Amnesty International ta bayyana cewa da yawa daga cikin tsofaffi marasa ƙarfin jiki da isasshen lafiya ba za su iya gudu a lokacin da mayakan kungiyar boko haram suka kawo hari kan gari ko ƙauye ba a shiyar arewa maso gabashin najeriya sakamakon haka suna zama a cikin gidajensu inda a lokacin da mayakan boko haram suke binciken gidaje suke buɗe wutan bindiga da hakan ke janyo mutuwarsu ko jikkatarsu hakanan a lokacin da sojoji suka kawo ɗauki suna buɗe wuta a duk gidan da suka ji motsi ba tare da bincike ko su wane ne a gidan ba lamarin da ke janyo mutuwar tsofaffi da jikkata su kamar yadda rahotanni suke nuni da da cewa idan sojojin najeriya suka kawo farmaki zuwa gari ko ƙauye da 'yan boko haram suka mamaye suna bunka wuta kan garin ko ƙauyen bisa zargin mutanen ƙauyen ko garin suna taimakawa 'yan ƙungiyar boko haram lamarin da ke kai ga mutuwar tsofaffi da marasa ƙarfi ta hanyar kunna wutan Wani shaidan ganin ido a garin Bama da ke jihar Borno yana bayyana wa ma'aikatan bada agaji na ƙasa da ƙasa cewa a lokacin da sojojin Najeriya suka kawo ɗauki garin Bama cikin dare bayan da mayakan ƙungiyar Boko Haram suka mame garin mahaifinsu ya musu umarnin gudu zuwa daji domin tsira da rayuwarsu. saboda shi ba zai iya gudu ba sakamakon tsufa domin shekarunsa sun kai saba'in da biyar bayan lafawar masifar 'ya'yan sun dawo gidan da safe inda suka tarar da mahaifinsu a mace sakamakon harbi da bindiga watakila da sojoji suka shiga garin ne suka buɗe wuta kan mai uwa da wabi. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin sa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da sabon shirin huta lafiya. masu rare da wannan shiri na afirka a yau muka kashin abin da damu iya gabatar muku ta ma da yake maɗan sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka riga da kuka saurara. shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon said hassan nasarallah ya bayyana cewa abubuwan da suka faru a birnin washington na kasar amurka ranar laraban da ta gabata sun bayyana hakikanin yadda demokradiyya a amurka take kamfanin tilacin labaran nasim na ƙasar iran ya nakalto sai nasrullah yana faɗar haka a jiya juma'a da yamma a lokacin da yake jawabi a tashar talabijin ta kungiyar da ke birnin beirut said nasrullah ya kara da cewa duk kokarin da kawayen amurka a yankin yammacin asiya suka yi na nuna cewa mamayar majalisar dattawan ƙasar amurka wanda magoya bayan shugaba trump suka yi ba komai ba ne sai dai mafi yawan kasashen duniya sun fahimci cewa akwai matsaloli da dama a cikin siyasar amurka kuma abin da aka gani a ranar laraba kaɗan ne daga ciki 'yan majalisar dokokin amurka daga jam'iyyar democrat suna ci gaba da kokari da suka fara tun ranar laraba na tsige shugaban kasar donald trump kwanaki biyu bayan ya sake ikirarin cewa an tafka magudi a zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan nuwamban da ya gabata manya-manyan jagororin jam'iyyar democrat din da suka hada da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi da shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin kasar chuck sun yi kira da a fara gudanar da shirye-shiryen tsige shugaba trump din matukar mataimakin shugaban kasa mike pence da sauran ministocin gwamnatin trump ba su dau matakin da ya dace na tube shi ba cikin wata sanarwar da suka fitar a ranar alhamis da ta gabata sun ce ayyukan cin amanar ƙasa wanda shugaba trump ya yi su ne suka wajabta a gaggauta tsige shi daga mukaminsa na shugaban ƙasa duk da cewa sauran kwanakin kaɗan ya sauka sai dai masana da dama suna ganin mataimakin shugaban ƙasar ta amurka mike pence da mafi yawan ministocin jam'iyyar democrat ba za su amince da tube shugaban ba zai kara zubar da mutuncin jam'iyyar ta masu rarri ta kama kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa an jima a shirinmu na rana inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye din to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka saurari kuka ji muryoyinsu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa sannan kuma kafin da mai bankwana din kuna iya ci gaba da bibiyan mu na shirye-shiryen namu kenan a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng ta masu sai zuwa an jima shirin mu na rana wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh